darasi na ashirin da ɗaya a karatun na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a musallaci masallaci da albarka na usman bin affan da ke kofar ganin mai kano najeriya wannan bawan allah mai tambaya na farko a yana cewa ya turo ta facebook ne ya ce ni soja ne a ƙasar nijar yana buƙatar karin bayani akan gemu saboda manyanmu da suka ce kar mu ajiye gemu to ba sai sani da kaɗai ba ina jihar najeriya ma haka ne a soja da ɗan sanda da wani jami'i tsaro ba wanda yake tsaye da gemu sai wanda aka ba shi permit na yadda da gemu na farko dai a iya sani na kamar tsarin aikin ne haka tsarin aikin soja tsarin aikin ɗan sanda tsarin aikin immigration tsarin aikin duk dai jami'an tsaro mu a nan najeriya ba wai sai a nijar kadai ba A ba sa kai da gemu ba a barin sai da gemu me dalili ni ban sani ba gaskiya Kuma idan ka yi magana ne ta fannin shari'a gemu musulunci gemu mutunci ne gemu shari'a ne gemu abu ne da addinin musulunci ya kwadaitar a tsayar da shi har ma yi wajabta wanda allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ofin liha warku shawarin ku cika gemu ku daddaɗa gashin baki lalle ana son musulmi ya rinka barin gemu haramun ne aske gemu haramun ne aske gemu gaba ɗaya shi yasa annabi ce ku cika gemu ma'ana ku bashi ya tsuru kamar yadda Allah ya kuma gemu yana fara tun daga nan hassaje din na wasu malamai suka ce da a matsayin gemu ne sai dai ya yi tsawon da ya wuce kima to za a iya rage shi a gyara shi an halatta wasu malamai sun hana ta ana iya masa gyara kuma ana iya rage shi ma nuna kabda a ce ma nuna kabda kamar suka ce haka wasu ka ce kamu ɗaya biyu na uku abin da ya sauri sai ka dage shi da Allah mutum ne da gemu sabanin salama mutane da masu gemu kuma duk sun mutanen kirki da aka ba da labarin su a tarihi da musulunci suna da gemu su gina shari'a da gemun hannu. amma na san tsarin aikin soja da ɗan sanda da sauran aikin tsaro ba sa bari a zai da to gaskiya ba san me sababi me dalilin da sa suke hana zai da gemun ba amma dai muna kira muna kuma roƙo tunda babu wani illa zahiri da zai hana wanda yake da sha'awa a shi dama ya zai da gemunsa soja ne a shi dama ya zai da gemunsa zan sanda ne a shi dama yana so ya tsaye da gemunsa immigration ne sss ne ess ne wane ne wane ne duk wanda yake da sha'awa cikin masu aikin tsaro babu cin karo a iya fahimta ta ne da zai takura wa aikin ko ya hana shi kuma in an ce sifar musulunci ne a ba wai sifar musulunci ne kadai ba wanda ba musulmi masu na da yake kasan na akwai fasto fasto da suna da gemu akwai fada fada da suna da gemu to kaga ba ba wai sai musulunci ne ka ba yahudawa ma suna tsaye da gemu in ka ga gemun ba yahudi wani lokacin za ka ce musulmi ne shi to kaga idan har ana kin abin ne saboda kar a ne kama da musulunci to wanda ba musulmi ba ma suna ba, so muna fata Allah kawo lokacin da za a samu wani canji matasa su karbi jagoranci da wasu abubuwan da ba su da dalili da ake hana mutane aikatawa yanzu misali a wata sashen da aka saba da gemu kamar soja a saudiya dan sanda a saudiya za ka gansu da gemukansu kuma wani abin zai baka sha'awa kwarai da ga babban soja da gemunsa ko babban dan sanda ko wani jami'i da gemunsa ko kastam su suna tsayawa daga nan nake ganewa cewa ba lallai ne ma ya zama doka ce ta duniya gaba ɗaya ra'ayi ne kawai Allah ba nan so ya kai dan uwa wannan soja da nake kasar Nijar a san samu ka tsaye da gemu kuma za ka yi su baka permit su baka izini ka tsaye da gemun ka duk soja da za a iya ba shi dama ya tsaye da gemun to je tsaye da gemun sa ya yi sunna duk dan sanda da za su ba shi dama ya tsaye da gemun sa to je tsaye da gemun sa ya yi sunna kuma Allah zai baka lada kwarai da ina fatan Allah ya kawo lokacin da za a ba da dama ga wanda suke da sha'awa zai da gemu wasu don na ganin babu wani alaƙa babu wani cin karo da aikin na kuma lauyoyi kamata su su yi aiki sosai a shiga a turanci a fitar da haƙƙi a bar mutane sai abin da yake ya kamata wanda bai ci karo da doka ba Allah ya gyara mana kuma in aka kawo doka ta ci karo da wani abu mai amfani sai a mata kuskure ma gyara ta tun da doka ta dan adam ce ba ta Allah is man made law kuma man made law yana iya ɗaukar amendments ana iya gyara shi fatan Allah ya wannan tambayar daga instagram a wata baiwa Allah ta ce Allah kara mana lafiya yaya matsayin mai azumin da haƙorinsa yake ciwo yana fita jini ma'ana haƙorin Kare ba sai dai kokari kare ya haɗe jina wanda yake da ciwo a bakinsa yana bada jini ba su kai waɗannan wanda aka hana su ba cancanta amma dai sun bi su hanya ne sun bi su hanya ne kuma akan samu wannan sai a ɗauki yaran da ba su cancanta ba daga baya akan samu matsala samu yaran da ba su cancanta ba daga baya sai a zo a ce a canja musu ko sai su kame da su wasu saboda an bi alfarma ne aka ɗauke su amma ga wanda suka cancanta suka ci jarabawa sai a ya ɗaukar su saboda 'ya'yan talakawa ne ya ce da ƙarshe wannan yana nuna mana cewa gaskiya da 'ya'yan talakawa ba su fiye samun admission ba a jami'o'i na medicine ko nursing saboda ba su da hanya wannan shine abin da muka kwace mara ta wasa Allah saka masa da alheri gaskiya ne abin da ya faɗa haka yake gudana a wasu wurare haka yake gudana a wasu wurare Allah shi ne shaida akan samu yara suna kokari su ci jarrabawa su samu point da ake da bukata to amma sai kaga idan basu da hanya a wasu wuraren sai kaga ba a ɗaukar su a wasu wuraren sai kana da doguwar hanya Tuna su tabbatar wannan za ka iya samu wasu jami'o'in in kana da hanya ma sai ka wasu kuma ko baka samu abin da ake so ba kana da hanya za a iya ɗaukar ka kamar yadda ya faɗa sai daga baya mutum an an jarrabawa ya zo yi kebe a mai da shi wajen so kamar yana nuna cewa akwai yadda da suna sha'awar sa yaya su medicine su yi nursing su yi abin da ya shafa harkar lafiya duka to amma ba su da damar samun admission to muna kira ga shugabannin jami'oi da lakshirori da waɗanda suke da alhakin bada admission su yi ƙoƙari su zama masu adalci su yi ƙoƙari su zama masu adalci adalci wajen bada admission ne shi ne ke taimakawa a samu ingantattun yara kuma ingantattun ɗalibai wanda za a samu likitoci ingantattu a gaskiya ne a fahimtata bai kamata a ɓangaren karatun likita a rinka yin alfarma ba tare da lura da cancanta ba saboda karatu ne da yana da nauyi kuma yana da haɗari ya za ka yi ka zo ka yi wani alfarma ya je wani karatun da ya buƙatar ƙwaƙwalwarsa ya fi ƙarfin tunaninsa ya fi ƙarfin basirarsa wannan ta sa kuke ganin a wasu jami'oyin sai an ɗauki yaro a level 100 za a shiga abin sai da an canja masa kwas saboda an gwada shi an gaba zai iya ba a nan wurin gaskiya bai kamata ku rinka zargin jami'o'i ba ko malaman jami'o'i ba duk yaron da a iya sani na duk yaron da kaga an canja masa kwas musamman inda a medicine ne ko nursing ko na makamanci wannan aka tashe shi aka mai da shi wani bangare to wannan yana nuna kamar bai zai iya ba amma wanda yake ci yake ja bai da program ba wanda zai canja masa kwas wannan shi ne hakikanin abin da yake faruwa kuma kenan ya kamata su waɗanda suke ba da admission ɗin su ji tsoron allah su duba waɗanda suka cancanta ba wai ɗan wane da ɗan zuwa ne ba ko mun girman mutum ko mun matsayinsa in ɗansa bai zo da point da ake da bukata ba a ba shi hakuri a ce zai ƙara ƙoƙari kuma magana a hayar da yaro jarabawa a rubuta masa ya ce akan harkar karatun lafiya wallahi wannan cin amana al'umma ne a harkar karatun lafiya karatun da ne haɗari ka ba wa yaro ya ci jarrabawa ya zo asibiti a je a haɗa shi da al'umma ya tafi da su ko ya je ta rubuta musu magunguna wanda babu hankali babu tunani a ciki gaskiya na babu adalci so yana da kyau a tsaya tsayin daka a tabbatar an fitar da ingantattun yara waɗanda tabbas sun yi karatun na gaskiya sannan kuma don allah a rinka lura akwai 'ya'yan talakawa waɗanda ba su da hali a sama musu a ba su admission ɗin matukar sun cancanta to don Allah a duba wanda yake da point ne a ko ba ya da kowa ko da short leg ne da shi ba long leg ba ko gajeriyar kafa ce da shi ba ya da wani babban to a taimaka a dauke shi tunda an kwankwasa shi an masa jarabawa da ya ci wannan shi ne zai taimaka mu samu ingantattun likitoci mu samu ainihin wato kwararrun likitoci kwararrun ma'aikata lafiya mazan su kar ku manta wannan tambayar an yi ta ne ina zaburar da mutane ne akan ku yi kokari in har za ku sa ƴaƴan ku mata su yi karatu na boko to ku tura su su yi karatun likitanci karatun likitanci yana da muhimmanci ga ƴa mace karatun likitanci ga ƴa mace yana zai taimaka wa addinin musulunci zai tsare mana mutunci zai kuma tsare mana daraja zai tsare mana kima in har ƴarka za ta shiga jami'a ko kwaleji ta je ta karatu ku sa ta ta karatun likitanci karatun harkar lafiya ko da ba ta medicine kai tsaye ba san nursing ko irin midwifery din nan a tura su irin unguwar zoma nan su je su karatu in ba haka wallahi tallahi za mu yi ta rayuwa cikin kaskanci da ci baya na yadda a ɗabi'a da kuma wasu ma'aikata a jami'o'i suke da shi nake ta da mabuta a ga lakcara burinsa kawai ka da ɗalibai tsoronsa ake ji kawai shi ɗan ba da kari ba, da kayi daga daga kawai sai ne ka ga an baka sai gane ko wannan kuma zalunci duk wanda ya rubuta jarabawa ya ci a bashi abin da ya ci ko nawa ya ci amma batun a yi tambaya dan mugunta a kada mutum wannan ba ɗabi'ar musulmi kwarai ba ne a yi jarrabawa don a gajiyar da mutum a sa ya faɗi a ce ai faɗuwa ake a kwas kansa ai shi yasa ake jin tsoron sa kai ma ka sani akwai tambayoyi a gaban karanta shi a akwai lokacin da za ka je gaban Allah ya maka tambayoyi akan duk abin da ka aikata a so mutum ya kokari ya balance koya mutane karatu mai inganci ka musu jarrabawa da ta dace da ka'ida sannan kuma kowa ka bashi da kokarinsa Allah ya taimake shi ya kamata a rika motivating yara ana zaburar da su su yi karatu ba a rika discouraging din su ba ta hanyar kayan da su a jarrabawa ko ta hanyar musu jarrabawa ta keta wanda za a kada su kawai a ce shi malami wai ana jin tsoron sai na kada mutane wannan zai sa 'ya'yan musu sun ci baya ba sa samun nasara a cikin karatunsu sannan akwai musibar da take faruwa wanda da ita zan rufe akan harkar karatun likitanci din nan muna kira shi ma ga gwamnati da hukuma da hukumomi na jami'o'i da waɗanda suke ba da dama a karatun nan ya kamata nan ba ɗin da ake ba wa jami'o'i su ɗauka na yara likitoci a ƙara ba ɗin har kuma ta ya jama'a kowace jami'a akwai ya adadin ɗaliban da aka ba ta dama ta ɗauka na adadin karatun likitanci? kar ku ɗauka ɗiban kowa ake da da dama no akwai sunan ban da ba a ba. wataƙila saboda rashin wadatattun kayan aiki wataƙila saboda rashin wadatattun lakcurori wataƙila eh, saboda siyasar duniya wataƙila wataƙila dukkan makarantun na akwai adadin namba da ake bayarwa na yaran da za a ɗauka a kowace shekara shi ma ya kamata a kira gwamnatoci su kira manyan mutane su kira a ƙara mana lambobi saboda ba mu da likitoci muna da ƙarancin likitoci sannan bayan wannan kuma idan a ce yara an ɗauki yara hamsin a wannan shekara a medicine kawai mbbs ke cewa a ce an ɗauki yara hamsin to sha Allah ku sai an ci sa'a a samu talatin da biyar ko arba'in da za su graduating a shekarar da za su yi graduating successfully sauran sha biyar ko ashirin da ɗan zubar da su a hanya wani ya kasa cin jarrabawa wani ya zo ya faɗi wani kare kuma ta yi masa yawa wani an kore shi wani an yi kaza saboda karatu ne mai wahala to kaga ana samun matsala tunda ba dukan suke kaiwa sai a ɗauki hamsin walla an ci sa ashirin da biyar suke su graduate sannan abin mamaki idan ashirin da biyar nan ko ka ɗauka ma talatin suke graduate a cikin hamsin suna gamawa kuma insha Allah ta'ala akwai kasashen da suke aikowa a samu duk yaran da suke zagaguren yara masu kwakwalwa masu basira sai a rinka ba su aiki su fita waje su bacan kasashen sun sa mana ƙa'idoji na adadin mutanen da za mu ɗauka kuma idan muka gama yaran suka gama karatun insha Allah ta'ala duk wani likita mai basira mai kokari insha Allah ta'ala sai ya samu inda za a ɗauke shi a ƙasashen turai din nan ko ƙasashen larabawa na a ɗauke shi a bashi albashi kuku shi yasa muke da karancin likitoci a nan yaran namu za su gama karatu na farko watakila a ce musu a Najeriya ba kayan aiki ko najeriya ba salari mai kyau ko kuma ya kwatanta ga abokinsa shekarar bara na gama yana ɗaukan albashi kusan naira miliyan guda shi kuma nan ya kare a dubu ɗari da saba'in ko dubu ɗari biyu kuna makamancin wannan so yana gama kuma ga takarda na an turo masa ana neman likitoci a ingila ana neman likitoci a dubai ana neman likitoci a saudiya ana neman likitoci a kuwait galibin yara na tabbatar maka wuran wanda suka yi graduation successfully suka samu mataki mai kyau waje suke fita kuma ku bincika ku muna da likitoci a waje barkatai a nan gurin akwai abuwa kamar haka akwai rashin kishin ƙasa ɗaya kenan akwai kuma ita kanta ƙasar da ba ta kishin kanta don ba ta samar da wadatattun kayan aiki a asibitoci ba wannan yasa 'ya'yan ƙasar in sun gama karatunsu na likitancin suke tafiya wata ƙasa suke su sami sun a can kasa ta gama masa wahala tun daga nazari tun daga firamare tun daga sakandare ya yi jami'a ya gama duk a najeriya aka gama masa wahala amma abin mamaki zai tafi aiki sai je yana sabis ɗinsa a wata ƙasa can suke cin moriyar wani abu akwai ciwon ƙwarai amma fa ban hana likita in ya gama wata ƙasa ya je neman aiki ba amma ina ga ya kamata a tausaya mana kuma yaran mu su rinka tsayawa a ƙasar mu suna yin aiki ko da zuwa kuɗi lokaci sannan kuma akwai abubuwa da suka shafi rayuwa wani damar kawai ɗan duniya ne kawai shi kawai ina zai samu luxury rayuwa ya gama sa zai samu albashi mai kyau zai samu gida a america zai samu su za su koma america da haka ya fi sha'awa ya je can ya aiki to wannan ma yana da cikin kalubalen da yake fuskanta zan maimaita yaran kaɗan ake ɗiba a jami'a an za su karatun likitancin na biyu masu graduating din ba sa ba da yawa suke graduating ba kaɗan ne suke a cikin kaɗan din kuma kaɗan ne suke kaiwa da ƙyar suke kaiwa na uku idan sun kai da ƙyar din kuma fiye da rabin su watakila in ba sa aka yi ba duk kasar da suke tafiya su je su yi aiki a can to yaya za a mu samu tattalin likitoci shi yasa za ka je asibiti ka ga mutum ɗari suna layi suna jiran likita ɗaya wani likita ya bada wani alansi zan binciko shi wata rana kowane likita ɗaya a najeriya a gaya maka mutum nawa yake dubawa wanda kuma a ƙa'ida kowane mutum kaza ana so likita kaza ya duba su ko likita kaza ya kamata al'umma ya duba mutane kaza ba mu da likitoci akwai karancin su kwarai da gaske wannan bayanin a takaice anan zan dakata saboda kuriyar lokaci zan ci gaba da yin bayanin nan gaba akan harkar matsalar jami'an lafiya da likitoci da muke da karanci a najeriya menene dalili menene sababi don mu samu gyara abin da na faɗa daidai allah babu lada na kuskure allah ya fi mana allah mu tashi insha allah ta'ala a aya ta taya ta arba'in da takwas a cikin suratul anbiya na isar annabi musa da haruna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 hakika mun ba wa musa da haruna littafi wanda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙaunar ƙarya shi ne a taura liyakuna fariƙan bainal haqqi wal batil dan shi wannan littafi ya zama mai bambancewa tsakanin karya da gaskiya sannan kuma ya zama qiya haske ne mabiyan littafin za su ɗauke shi a matsayin haske min zulu Mati kufri wad dalal ya raba su da duhun kafirci da bata wa zikran sannan kuma zai zamanto ambato ne mai kyau zikiran hasanan lahum ambato mai kyau wa'azi ne yatta'iduna bima shtamala alayhi min adabi wa ahkam wanda za su wa'astu da shi da abin da ke cikinsa na ladabai da kuma hukunce-hukunce hakika mun ba wa annabi musa da haruna littafi ne wanda yake mai wannan sifofi kamar yadda na yi bayani imam al-alusi a cikin tafsirinsa yake cewa faɗin allah wa a ce na musa wa haruna furqan wa a wa Ya yace nau'un tafsiri lima ujmila fi qawlihi ta'ala qabla dhalika wa ma arsalna ka illa rijalan nuhi ilayhim kamar wani tafsiri ne ake yi dangane da abin da ya gabata na faɗin Allah ban turo kafin kai ba face mun turo mazaje zama mazaje wanda muna yi musu wahayi wahayin da aka bashi shine an bashi littafi mai umarci tsakanin ƙarya da gaskiya kuma littafi ne mai haskaka hanya mabiyansa za su samu haske don su gane gaskiya sannan kuma littafi ne wanda yake dauke da ambatu mai kyau shine wa zikr da ambato wato mai kyau ga masu tsoron Allah abin da ake nufi da alfurkan? at-taura haka kuma abdiya da azzikir a cikin aya duka kamar sifa ne na at mai haske ce kuma ambato ne da kwarai wasu malaman suka ce alfurkan ana nasu an-nasru mun ba wa musa da haruna nasara akan abokanan gaba to me abdiya din ana to abdiya din sai zama shine at ko kuma abdiya din sai zama shari'a ولقد آتينا Musa an ولقد آتينا موسى النصر على shi kuma sai zama wa Shari'a ko kuma wattaura nan wasu malamai suka fassara diya din da matsayin attaura ko kuma shari'a wannan kenan imamu dhahak Allah masa rama shi kuma yace abin da ake nufi da alfurqan ina wannan buga sandansa da yayin nan kogi ya tsage gida biyu ba nan Musa ya buga sandansa a kogi ya tsage gida biyu wuce ba to wannan shine alfurqan shine farqul bahr in ji imamu الضحاك الله يسلمه sannan kuma ambato ne ga masu takawa shine Allah ya ce alladhina yashuna rabbahum bil ghaib bayan Allah masu tsoron Allah su ne masu jin tsoron Allah ɗin a ɓoye wannan sifatu madahin ne ne muttaqi sifa ce ta yabo ga masu tsoron Allah so ake a ce da kai duk wanda aka ce maka mai tsoron Allah ne to yana jin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala bil ghaibi a boye a wai sai a zahiri ba da cikinsa da waje duk yana tsoron Allah ta wa ta'ala ai abinda ake nufi Allah ya ba annabi Musa da Haruna littafi wanda yake tattare da aljami'u li sifatil khair li yakuna hidayatan lil muttaqin don wannan littafi a taura da Allah ya basu ya zama shari'a ne gaban tsoron Allah wanda sifar su annahum na rabbahum wa hum wa huwa ghayru mar'iyyin lahum suna jin tsoron Allah a koyi abin da ake nufi a koyi zai iya daukan Allah ɗin gaibu ne ba su gani shi ba ko kuma a zahiri suna jin tsoronsa a koyi ba suna jin tsoronsa amma bilgaibu ba nan kai tsaye za ka ce suna jin tsoron ubangiji ba su gan shi ba don gaibu ne yanzu ni da ku a ga gabaki da ba wanda ya taɓa ganin Allah ba wanda ya taɓa ganin Allah ba wanda ya taɓa jin maganar Allah amma mun yadda da Allah muna jin tsoronsa ya hana mu aikata barna mun ce mun haƙura wannan Allah ne da ya da ko bil ghaibi ke iya takawa kenan mataki na takawa ka ji tsoron wato ubangiji ba tare da ka taɓa ganin sa ba an baka labarin sa ne ka yadda da shi kan imani da shi to ne aka yabi mutanen annabi Musa su ma da wannan sannan suna jin tsoron azabar Allah fi sirri wal alaniya a ɓoye suna jin tsoron azabar Allah a fili ma suna jin tsoron azabar Allah wa hum min as-sa'ati mushrikun wannan wato mutane ne waɗanda suke masu tsoron tashin kiyama أي وهم من الساعة وما يقع فيها من حساب دقيق خائفون su dangane da tashin alkiyama da abin da zai faru a cikin alkiyama na hisabi dalla-dalla mutane ne masu tsoro malamai suka ce alamar mai takawa na gaske shi ne wanda ya jin tsoron kiyama duk abin da mutum yake aka ce masa kiyama to sai ya shiga cikin hayyacinsa alama ce ta imani ba irin kafirai suke ba waɗanda suke aljahili nan da nina ya stajilu na bi wato ba. waɗanda masu ta kiyama masu cewa ma in gaskiya ne ma a tashi kiyama yau muna gani muminai ba haka suke ba Allah ya ce wa hada dhikrun mubarakun anzalna wannan wato ambato ne mai albarka anzalna muka saukar da shi وهذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد wannan alkur'ani da muka saukar da shi ga bawan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zikiri ne sharafun lakum ambato ne kuma ɗaukaka ne gare ku a cikin alkur'ani fihi kathirun min alkhairat akwai albarka masu tarin yawa kathirun min albarkat a ga wanda ya bi karantarwa ga wanda ya faɗi kalmar alƙur'ani ashe wannan yana nuna alamar tsira alamar dacewa ga ɗan adam shine je na son alƙur'ani dan Allah da kansa ya ce wa hada zikrun mubarakun anzalna wannan ambato mai zikiri ne mai albarka Allah da kansa ya ce Qur'ani yana da albarka ka karanta Alƙur'ani dan ka samu albarkarsa ka haddace Alƙur'ani dan ka zama mai albarka iyaye ku sa ya ku su karatu ku sa su rinka tahfif na alqur'ani dan su zama masu albarka waye baya so ɗan sai zama mai albarka to Allah ya ce qur'ani littafi ne mai albarka in ma baka haddace shi ba ka rinka yawaita karanta shi sai ka zama mai albarka Kur'ani ya zama abokin hirarka sai ka zama mai albarka in baka karanta qur'ani ba sa zo su hada ka da wani abun duniya da zai zama abokin hirarka a kullum ba ga wayoyi ina an kawo mana ba da abubuwa na zamani shekara kaza da ta wuce ba wani facebook ba san shi ba shekaru kaza da suka wuce ba wani whatsapp ba san shi ba shekaru kaza da suka wuce ba wani instagram ba san shi ba ba wani youtube ba san shi ba ba wani twitter ba san shi ba yanzu ba gashi an bugun ko mana abubuwa ana ganin ga sun subhanallah ya ci gaba ne amma kuma suna da cin lokaci ga wanda bai yi amfani da su a hanyar da ta dace ba bilal azim mun kai wasa shiga twitter ɗinka shiga youtube ɗinka shiga facebook ɗinka shiga whatsapp ɗinka wallahi idan ba ta hanyar alheri kake ba sai ya cinye maka fiye da rabin rayuwarka za ka zo a yi maka lissafi na rayuwarka gaba ɗaya ka ga wayarka ita ta cinye maka lissafi kai ba zikiri kai ba kai ba salatin annabi kai ba kai ba karatun qur'ani ka bude ba kai ba wani wa'azi kai yarin ba kai ba wani abu na kwarai ka gani mai amfani ba kullum idan ka yana kan ƙarya kana kan shiyarin ɗin ƙarya kana kallon tsiraici a wannan waya taka kana yada tsiraici kana kaza kana kaza ta aji gashi nan ne ba abin da ba a yi kuma kullum shekaru tafiya suke kuma kullum sababbin abubuwa ke ka daga wannan an bulbulo da wannan daga wannan an bullo da wannan daga wannan an bullo da wannan yau duk inda ka ga mutane hannun su waya ne a hannun su ko ina lalazimu abin tausayin shine wanda yake leka wannan abun ba ta hanyar bare ba ina tabbatar muku wallahi tallahi mai tsari wanda ya san rayuwarsa shine yake amfani da wayarsa a lokacin da yake bukatar amfani da ita amma malam bayan bayi duba waya bayan kaza duba waya yanzu ana lockdown din nan wayoyi ne abokanai hira tun daga safiya har a kira a za wallahi kana cajin kana duba Ba ka gaji ba kai ba karanta qur'ani ba kai ba kai salatin annabi ba kai ba istighfari ba ka kalli hotunan mata ka ka ji ka ga wani labari na ƙarya an yi wa wani sharri kaya da gashi nan dai kullum ake kenan ga kashe data ga kashe batir ga kashe lokaci ga kaza kuma ga ba amfani a kuma tambaya ranar ta yau bayan azahar haka za ka yi ta yi bayan azahar haka za ka yi ta yi wallahi sai mu ce kai karfe uku karfe hudu na dare da wannan abar a hannunsa wallahi ba da kogin gidi ba zai zo maka ba musamman in kashi da wuraren da kake so ga kashe ido tambaya ku gani kashe ido yanzu biyu ci idanuwa mu ba su da karfi saboda kullum muna kallon hasken waya ku tambayi likitoci za su gaya muku sai ka gama kallon ku to sai ka kamar ka gani saboda hasken ya illata maka ainihin wato idan ka ya illata maka ganin ka duk wani abu da ka gani ana cewa mai amfani ne kuma akwai disadvantage ɗinsa to ya kamata mu ce sai mu ce yau kansa gani a zan rika duba waya ta haka whatsapp ɗina facebook ɗina twitter ɗina youtube zan shiga duba kaza duba kaza na san me zan duba ba wai mutum ya yawon banza ba a cikin youtube ɗinsa kana kwashe kwashe an nuna maka kareci, an nuna maka yan wasan kwaikwayo an nuna maka makida an nuna maka barayi an nuna maka yan luwaɗi an nuna maka yan lesbians an nuna maka ɗan yan fs an nuna maka yan wani ka shi dai duk tarkace da shaidanci na duniya ba abin da ba ka gani sannan kuma abin da ya fi komai hankali a ka shi kai komai gani shi ya da kake ya kamata ku sani ba shi yarin yadda ne duk wanda ya ɗauki wani labari ya yi shiyar ya nuna kamar shi ya faɗa to kamar yadda za a tambayi wannan wanda ya kirkiri labari to kai ma kuma haka za a tambaye ka ranar tashin kiyama wannan abin da kai shiyarin kenan ka yarda da shi ka zo kai shiyarin din sharri kai shiyarin din kage kai shiyarin din ƙarya mafi rinjayen labarun da suke yawo a cikin wasu in dai ba na wazi ba ne mafi rinjayen din na ƙarya ne kai har na wazin ma ana yin na ƙarya a wa'azin ma ana yin na ƙarya jama'a annabi muhammad ya ce kaza kaza duk wanda ya kaza zai samu kaza ka tura mutum sha biyar in baka tura mutum sha biyar ka za layi ga iya ƙarya ba jama'a layi ne zai sai mutum ya turo maka zaɓo ya ce in baka tura mutum goma ba za ka ga layi ko kuma idan ka tura mutum sha biyar wai kana da gidan aljanna duk haka ake faɗa so irin wannan abubuwan da sun su ɓata lokaci kuma Allah ya sha tambaye ban sani ko yan uwa suna fahimta na Allah ya gane da mu Allah tabaraka ta'ala ya ce wannan alqur'ani hada dhikrul mubarakun anzalna ina mana wannan bayani ne dan mu dawo kan alqur'ani mu rika karanta alqur'ani qur'ani ya zama ya ci lokacin mu da yawa musamman a wannan lokaci na lockdown da ake kowa yana zaune a gida ku da qur'ani ka tai shine abokin kiranka in ka gama ka gaji sai ka ware awa ɗaya awa biyu da zaka duba wayarka ka aika sakon da zaka aika ka duba abin da zaka yi shikenan ka rufe ta ya kuma ka sauke a rayuwarka afa antum lakum munkirun wani littobih ne wal inka wani alkhitab lil mushriki yaya za ku yi inkarin cewa wannan alqur'ani da Allah ke shin musa shi ke yi afa antum lahu munkinun daga inkari shin yanzu kuna musa wannan alqur'ani cewa ba daga Allah yake ba ma tare da cewa ku kuna da fasaha bi muqtada fasahatikum tudrikuna balagatahu fasahar ku ta tabbatar da ƙur'ani akwai balaga a cikinsa ba magana mutum bane ba ma la yudrikuhu ghayrukum wanda wani ku ba zai iya riskarsa ba amma kuma kun yadda a taura da aka saukar wa annabi Musa da Haruna Allah ne ya saukar me yasa kuke faɗa da alqur'ani me yasa ba ku yadda ƙur'ani daga Allah yake ba gaskata at-taura ba zai kubutar da ku ba idan kun ta alkur'ani kenan takdirin zancen malaman tafsiri ke cewa afa antum lil qur'ani khassa duna kitabil yahudi tunkirun yanzu ku akan qur'ani kadai kuke inkari banda kuma littafin yahudawa kenan ba ku yadda qur'ani daga Allah bane amma kun yadda taura daga Allah ne wannan yana nuna mana wato haɗarin musa da alƙur'ani ko sa wanda ba su yadda da alƙur'ani ba wani wallahi yadda ka san tatsuniya tatuniya wallahi talla haka ya dauki wannan alƙur'ani shi a wajensa ƙur'ani ƙarya ne shi a wajensa ƙur'ani tatsuniya ne bai da bambanci da ta zo mu ci ta so yana daga cikin tabewa da hasara shi ne mutum musulmi ya wayi gari yana faɗa da wannan littafi da Allah ya ce littafi ne mubarak littafi ne mai amfani kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ce littafi ne mai albarka shi wannan alqur'ani ku bi shi ku kiyaye ku ji tsoron Allah don ku samu rahamar Allah wa hada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi Allah ya ce a wata ayar wannan littafi ne mai albarka mai gaskata littafin da suke gabata shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ku duba duk dinnan ayoyin Allah ya ce yake mubarakun mubarakun littafi ne mai albarka ya ubangiji ka azurta mu da amfanuwa da albarkar alqur'ani na sai mai ba ولقد آتينا isa wanda isa nan ta zo a cikin surori masu tarin yawa suratul bakara Allah ya yi bayani a suratul ankabuti ma Allah ya kawo kamar yadda Allah ya kawo kisar a cikin suratul safa za mu zo yanzu za mu fara bayani akan wato labarin annabi ibrahim da shi da mutanensa kuma za mu ga irin karfin imanin annabi ibrahim da kuma irin hujjoji da ta kafawa da gwagwarmaya da ya yi ta yi da mutanen da ba su yarda da Allah ba su gunki suka yarda da shi da irin haƙurin annabi Ibrahim da kai da kai na shi annabi Ibrahim da juriya da dauriya da karɓan wato dukkan abin da zai iya zuwa daga gare su Allah ce wa laqad atina ibrahima rushdahu hakika mumbawa Ibrahim watushiria sa arushd ana maana ni alhidayat ila haq wal bughd an irtikabi ma nahaa Allah an watushiriwa izo ga gaskiya da kuma ne santar abinda Allah ya dauke sarki ya haramta Allah ya ce mun ba annabi Ibrahim shiriya kenan akai shiriya yake min qablu tun kafin ya zama annabi wasu mutane aka suka ce min qablu wasu suka ce kafin Musa da Haruna sai da muka fara bawa Ibrahimu shari'a kafin mu bawa annabi Musa kafin mu bawa annabi Haruna ولقد آتينا بفضلنا وإحساننا كنا da دخل لهم ونكبت تاورهم منبا وإبراهيم الرشد إلى الحق شريعة zuwa gaskiya. zuwa ga hanya mai kakkiya ko ka ce kafin ya zama annabi ko kuma kafin annabi musa da hau imam ibn kasir ya yi bayani shi ma wato a cikin tafsirinsa a ciki yake faɗa cewa hakika mun ba wa annabi ibrahim shiriyarsa tun yana cikin yarinta ainihin sirri. tun yana yaro Allah ya kimsa masa son gaskiya da riko da hujja shi a Ibrahim kamar da Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وأنه عندما تشيء Allah ya riga ya mana waɗannan annabawa ya riga ya ba su shirya ya ba su littafi ya ba su to shi wannan Ibrahim da za a fara magana a kansa shi ma an mana shimfiɗa dan a nuna mana fa akan daidai yake saboda jayayyar da za mu zo makaranta zai yi da mutane na gaba mun ba wa Ibrahim rushdahu wa huda wa wafaqnahu muka datar da shi lin nadri wal istidlali ala al yana da zurfin tunani ya duba a wasu sai buga misali akan tabbatar da gaskiya kamar yadda muka karanta Allah ce wa kunna bihi alimin lallai mu masana ne akan annabi ibrahim mun san shi wannan bayanin ne ne kamar ilmin lahi ta'ala bayani ne da cikar ilimin allah ta'ala ba abin da allah bai sani ba أي وكنا به وبأحواله وبسائر شؤونه عالمين lallai mun kasance mun san halayen annabi ibrahim mun san shi'unai duk wani sha'anin annabi ibrahim inda allah ce mun sani bi haisu la yafa alaina babu abin da zai koya gare mu na halayensa ko kuma halin waninsa to me ya faru iz qala li abihi wa qaumihi ma hadihi tamasilu lati antum laha akifun ga annabi ibrahim yau ya fara wa'azi wa babansa malamai suka ce wannan yana nuna lalle ya tabbatar da wa'azir ashirar ta kan akrabina da allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a yana da tasiri a fara shi daga gida a fara wa'azi daga gida idan mutum mahaifinsa yana kan mata to yi kokari ya dora shi akan daidai kaje kana tabbata wa'azi a wajen gidanka akwai matsala idan mahaifiyarka tana cikin larurar bata bata gane tauhidi ba bata fahimci sunna ba tana kan bid'a ko bai gane suna ba yana kan shirka ka yi kokari ka yi masa wa'azi kamar yadda annabi ibrahim ya fara da babansa ko manzon allah a maka da ya zo sai ne kira ya kwansa gaba ɗaya a lokacin da allah ya saka mai wa'azi rashin da cikin al'akari duk dangin sai ya kira su gaba ɗaya ya ce ku zo inni ne lakum bayna yaday adamin shadid da ya fara wa'azi yace wa babansa kuji iz qala li abihi wa qaumi yace wa babansa da mutanansa ma hadi tamathilu lati antum laha akifun menene waɗannan gumaka duk kuzo kuna kafuwa akan su kuna musu bauta saboda Allah ya jarraba annabi Ibrahim babansa bai mutum muke mutanen da ya rayuwa da su mushrikai ne masu bautar kuma kare. itatuwa suke hadawa su sassaka su ta musu bauta wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin ka tuna yadda annabi ibrahim ya ce wa babansa azara yaya za ka riƙi gumaka a matsayin alloli a tattakhidhu asnaman alaha kaga Allah ya tabbatar ya ce li abihi azara da babansa azara wannan kuma hujja ce mai ƙarfi da za ta mai da martani ga waɗanda suke cewa wai ai ba babansa ba suna ƙoƙarin wanke a ta ai ba babansa ba to gashi ƙur'ani ya ce babansa kuma a cikin surar maryam ya ta maimaita ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi cika la ya'tika cika lam ya'tika fattabi'ini ahdika siratan sa. ya abati la ta'budu ash-shaytan inda ash-shaytana da lil rahmani asiya ya abati kaza kaza kaza duk ya bace ya ba da so babansa ne haka ƙwar'ani ya faɗa babansa kuma don an ce baban annabi ko baban annabi ibrahim yana hoton gunki bi taba daraja ba babu alaƙa bi taba daraja wannan adam babu babu babu wata matsala shi yasa Allah da kansa yi bayani kuma kar wani yaro kwaskwari ma don neman gyara ya canja abin da ƙwar'ani ya faɗa hankali da ilimi na shi ne abin da ƙwar'ani ya faɗa ka gaya wa mutane gaskiya kuma an riga ka fassara qur'anin nan sama da shekara dubu so ka karanta wa mutane abinda magabata suka faɗa ga yadda Allah yake nufi wanda suka fi ka kusa kusa da ubangijin tabaraka wa ta'ala sai ce wa babansa da mutanensa menene waɗannan abubuwan da kuke bauta kamar yana musu inkari wannan tambayar wai ya musu bayani su masa bayani me hakikalin wannan abin da kuke bautawa malamai suka ce wa min babu tajjahu lil arif mutum da ya san abu sai nuna bai sani ba yana so ya kafa musu hujja saboda shi ya san waɗannan gumaka ne na duwatsun kurin gumaka ne aka sassaƙe su da dutse gumaka ne aka sassaƙe su da itace mutum ya zo ya je gona ma ya sari kututturen bishiya ya sari itace ya zo ya sassaka shi ya mai siffa ta mutum ya masa tumbi ya masa baki ya masa hanci ya masa hannu ya kafe shi kuma ya zo ya sa shi a gaba yana bauta wani saboda tsabar shi hankali wani gunki kuma na dabino ne dabino ake kwabawa a cire kwallon dabino a kwaba a kwaba sai a rika gina shi ana gina shi a masa hannu a masa keya a masa hanci a masa baki ranar da gari yayi zafi talauci yayi yawa sai su zo su rinka bantara su suna cin shi wannan wani Allah ne da ana bantare shi ana cin duk wannan tarihi ya tabbatar in an yi fari sun rasa abin da za su sai su je su kama allolin duk su cinye su gaba daya wani tunani ne wani. to shi ne shi ma hadihin tamasilu an antum laha kifo malamai suka ce ya musu wannan tambaya ne littambihi wato ila fasadi fi'li dan ya fadakar da su akan mummunan aikin da suke aikatawa haisu yi abadu ma yasna'una bi aidihim ta yadda suke bautawa abin da suka yi da hannunsu ka kera abu da hannunka ka bauta masa wani wani tunani ne wannan me yasa ake a tamasi da yin da kaskantar da su mutum mutumi ya nuna wato ba komai ne ko ba su da wani karfi wani itace mai zai maka har yanzu ba akwai masu hoton idols ba mutum ya je kasuwa ya je sai wani gunki kawai sai sai kafe shi na ji daɗi wani hoto da na ga nuna Allah wa alam da shi ya sabu gaskiya ne kuma daga italy lokacin da za a ya same su corona na ta zo duk ta cinye su ta halakar da su ga gumakan kansu kuma suna musu bauta wani daga cikin su yazo ya ce to waɗannan waɗannan gumakan da muke bauta musu da na gaskiya ne da aka mata su kori corona ya ɗauko su da guduma ya dinga ramke kawo kansu ya ce ya aka yi kori corona ba kuma wani tana cinye muna muna ta muku hidima muna kashe muku kuɗi muna bauta ya yi ta fasa su ya ta zuba su a dazbin kawai kaga wannan iya samu wa'azi mai kyau zai bauta wa alwahidul qahhar kenan Allah mahalicci shi shi kai so ya ku yanwana ku gane cewa yana daga cikin hauka da rashin hankali na mai bautar wani Allah ka zo kana bauta wa abin ba zai iya maka komai ba zai baka ci ba zai baka sha ba bai sai hana ka ba bai sai kara ka ba bai sai rage ka ba kuma kun yi wakufi kun yi ma wato kun kafu akai al-uquf ana nufin al-mudawamatu al-uquf ana nufin al-mulazamatu kullu zumce su kun rike wuta a kansu shi yasa aka ce al-mu'takifu wato wanda ya muwazaba yadda dawwama a masallaci ake ce da shi wato al-mu'takif al-i'tikaf ana nufin hafsun nafsi an at-tasarrufi wato mutum ya tsare kansa an at-tasarrufatil 'adiyya tasarrufi na al'ada da aka saba ya je kasuwa ya je gona ya je gida ya je waye sai zo masallaci sai zo zuwa to wannan su ma haka suka yi wa waɗannan alloli nasu gumaka ne na gaya muku asalin su ko dai na itace ko dai na dutse ko dai na dabino ko na ƙasa haka har yanzu suke bauta musu wani ya da to sai Allah ce ne ba قالوا وجدنا iyayenmu ne suna yin bauta ga waɗannan kenan wannan yana daga cikin hujjar jahiliya a tambayi mutum a ce me yasa kake aikata kaza ce ai babana na gani yana yi babanka yana yi ba dalili ne na cewa wannan abin daidai ba ne gaskiya shine ya zama daga nassi take shine gaskiya ƙur'ani ne ya ce a yi ko hadisin annabi ne ya ce a yi amma mun tarar da iyayenmu suna yi ba wanda ya sai canja mana a'a wa idza qila lahum tabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana wata ayat ma wajadna alayhi aba'ana idan an ce su bi abinda Allah ya sauka sai su ce a, mu za mu bi abin da muka tarar da iyaye da kakanni suna yi Allah ya kara wa iyaye da kakanni daraja da matsayi a babin addini ba a kafa hujja da su a ce abin da baba yayi abin da mama yayi shine daidai la sai dai in abin da baba da mama suka yi ya dace da nassi ya dace da qur'ani zai iya baba da mama su kauce wa qur'ani su kauce wa hadisi to kaga ba kan daidai suke ba to ba wanda aka ce wai ya je ya bi addinin baban sa tunda sa yana kaza shi ma zai bi na idan mutum ya tarar da mahaifinsa ya rinda sai ya zama ya rinda ko mahaifinsa ya zama kafiri ko mushriki shi ma sai ya zama kafiri ko mushriki to yaya mutum zai tarar da mahaifinsa yana kan bid'a ko yana kan shirka ko yana kan surkulle ko yana kan harkar bokanci da tsafe-tsafe a zo ana masa wa'azi na tauhidi da suna cewa ah, mu mun tarar da iyayenmu da kakanninmu kan al'adun da suke suna yi ba wanda zai canja mana a ba mana a addu'a za ka yi Allah gane da babanka addu'a za ka yi Allah gane da mahaifiyarka sau da yawa za ka ga mutum ya tarar da iyayensa suna kan kuskure ba a ce bi su akan kuskuren ba yanzu misali ka tarar da babanka matsafi ne kai ka san tsafi haramun ne sai mutum ya ce a ah, to ai tun da mahaifi na tsabi yake nima tsabi zai to za a haɗa ku gaba ɗaya zuba bauta? ko shakka ba yanzu mutum ya tarar da babansa ɗan fashe da makami ne shi kenan sai ce sana'ar babansa ne shi ma ba zai daina ba a an harka ta duniya ma ba ko yaushe kake babanka biyayya ba ba akan harka ta duniya ba ta harka ta addini kenan sabon shi ne tun da kuka ga annabin Allah ya fara tattaunawa da wa'azi wa mahaifinsa kenan zai iya yiwuwa mutum ya waye gari ya tarar da iyayensa suna kan kuskure to abin da zai sai kokarin ya dora su akan daidai wataƙila ka gama mahaifinka yana kan son zuciya wataƙila ka gama mahaifinka yana kaza yanzu wani ya kuma yana tambaya ce wallahi shi babban abin da yake baban sa mazinaci yana so a bai shawara ya yi confirm a gari ana faɗa a unguwa ana faɗa ba yadda zai shi mahaifinsa to shi kenan tunda babansa yana zina sai ya zama abin da yake daidai ne wani ya bugo yana tambaya yana cewa shi wallahi matsalan mahaifinsa ya yi kaurin suna mai auri saki ne ya ta auren mata iya saki ba. to yanzu a nan gurin shi kenan abin da tunda babansa ne shi kenan daidai yi wani yana tambaya yana cewa wallahi babban matsalarsa mahaifiyarsa wato harkar bokanci ne a gabanta bokaye sai ɗauke mata hankali babu abin da za ta yi ba ta ba ko meye sai an yi tsafi an yi bokanci kuma mahaifiyarsa ce shi kenan sai a ce ci gaba da binta saboda mahaifiyarsa ne ya je bokanci ya tsafi to haka abin yake mai fahimta mai ganewa kullum ita gaskiya tana tsaye ne zuwa ake abita ba wai wani in ya kauce mata saboda darajarsa ha sai a ce ba za a bi gaskiyar ba shi wannan mutum za a duba darajarsa a ba ka ke da haka lalle wannan bawan Allah baban annabi Ibrahim yana kan bautar gumaka shi yasa annabi Ibrahim ya yi masa wa'azi kuma Qur'ani ya ba mu labari akan wa'azi shi ne sai suka ce masa an iyaye mu da kakannin muka tarar suna bauta wannan hikaya ne lima qalu fi raddihim ala Ibrahim dangane da raddin da suke yi wa annabi Ibrahim to insha Allah ta'ala idan muka zo gobe da rai lafiya za mu dora akan me annabi Ibrahim ya gaya musu mu ji irin yadda ya fafata da su su faɗa ya faɗa su faɗa ya faɗa abin da muka fada na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana abuwa muna tausayi da wannan zama Allah ka yaye mana musibar da muke ciki ya Allah ka yaye mana wannan bala'i na virus? ya ubangiji ka tsare mana rayuwarmu ka tsare mana addini ya ubangiji addinin mu da ya rauni a cikin wannan yanayi Allah ka daga mana addinin mu da ya rauni a cikin wannan yanayi Allah ka ubangiji Allah ka kare mana mutuncin mu ka kare mutuncin magabatan mu suka riga mu gidan gaskiya wannan Allah ka bar shahadar su wanda kuma suka kamu da wannan ciwo ubangiji Allah ka yi mana arziki ka yaye musu ubangiji ka hana wannan cuta tasirin yaduwa a cikin mu ya Allah ko da wasu suna so ta yaɗa a cikin mu Allah kar ka biya musu bukatar su Allah ka gyara mana halin mu ka sa aljanna mu ko mara mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh